karfe goma saura Jidda ta bude ƙofar ɗakinta a hankali, ta dalilin yunwar da ta ji ya dame ta. Tunda ta ga fita a Turab ɗazu da sassafe ta tsorata da gidan kuma. Material ne a jikinta na doguwar riga sai hular da ta rufe gashinta da shi. Ta fito daga baki, daga ɗakin ta kulle ƙofar ba tare da ta yi wani motsi ba, tana satar kallon ƙofar ɗakin a Anisa da ke can ƙarshe, duk tunaninta tana ciki. ta fara sauka downstairs shi ma ba ta yarda ta yi wani motsi kwakwara ba sosai gabanta ya faɗi ganin anisa zaune a falon tana sanye da rigar bacciyar sannan ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya tana cin kek da ta danna tana danna wayarta zuciyar jidda ta dinga buga ta karasa cikin falon tana tafiya a hankali duk da yanda ta dinga ƙoƙarin karsa da ido sai da suka da idan da ita Gigi cewa ta yi bata san lokacin da ta ce ina kwana ba, Anisa ta yi mata wani kallo daga sama har ƙasa ta ja wani tsaki, ta ci gaba da cin kek ɗin hannunta tana danna waya. Jidda ta sauke idanta ta nufi kicin ɗin duk jikinta ya yi sanyi. Kulle kicin ɗin ta yi ta turo baki ta jingina da ƙofar, sai ta jawo shin kanta gaishe ta da ta yi. To amma ai bata ma san sanda ta gaishe ta ba, bin kicin ɗin da kallo ta dinga yi. duk da babu wani flat da aka ɓata amma kicin ɗin na buƙatar gyara. Rabon da yi masa komai tun jiya da safe da ta yi. Ta taba baki ta shiga sto ta ɗau indomi guda ɗaya a kwali sannan ta fito. Sai da ta fara ɗaura kwai a kan wuta tana tsaye har ya dahu sannan ta fara girka indomi ɗin bata jima a kicin ɗin ba ta gama ta juye indomin a flat, sannan ta rufe da wani flat ta ɗau fork ta buɗe kofar kicin ɗin ta fito. Sosai gabanta ya fada ganin wasu manyan mata har guda hudu a falo tare da Anisa, da sun cika falon da muryarsu kamar ganga. Da yake ta rufe kofar kicin ɗin shi yasa ta jiyo su ba tun ɗazu. Tana fitowa falo duk suka yi shiru duk da ba kallon su take ba, amma jikinta ya bata ita suke kallo har wani harɗewa take, tana tafiya da sauri. Chef Salma ce da Rafiya sai Suhaila da Fauziya duk gawayen Anisa ne kuma sa'anninta duk suka yi karatu tare a Abuja kana ganin su kaga gogaggun 'yan matan Abuja Anisa kadai ce ta dace ta yi aure a cikinsu sauran duk su kawai suke kuma yawanci duk babu wacce iyayenta ke nan Kaduna kawai zaman su suke a garin Chef da Rabi'a ma su biyu kaɗai ke zaune a gidan iyayen Rabi'a da ke unguwar Sarki. dukan suka bi jidda da kallo rabia ta kalli anisa da wani yanayi ta ce dakata wai wani yar yarinya ce kishiyar taki anisa ta kwaɓa baki ta ce wai ba wani wani dariya suka yi gaba ɗaya har da kyakyatawa cap salma ta ce uba yo ai wannan ƙaramar alaki ce a nisa ni wallahi duk a tunani na sa'ar mu aka ka miki ku gwabza yanzu da wannan yar cikin naki aka haɗa ki kishi to ki kishi da ita ki ce kin yi kishi da wa a nisa wallahi ni duk sai na ji raina ya ɓaci me aka yi aka yi wannan yarinyar dube ta ba duka tsorace kamar zomo jidda da ke jin su ta nufi stairs ko jiyowa ba ta yi ba tana jin kamar za ta faɗi saboda harɗewar da take sahila ta rike haɓa ta ce ikon allah yau minti nawa za a ɓata wajen gama da wannan yar yarinyar ni har kin ban kunya wallahi nisa. ni fa na zata wata uwar mata ce a shi wai wannan kwailar aka ka miki gida kika bi kika daga hankalinki kika bi kika ishe mu a kuru wani saki ta ja Fauziya ma ta ja sakin ta ce wallahi kwana uku yayi kaɗan idan ban sa zaman gidan ya gargare ta ba shegiya nake kalli fa yadda take wannan ai kamar kin samu yar wanke-wanke ne da share-share ya wuce ma ki aike ta ta amso miki kati ko cin gama kofar gida duk suka kyalkyale da dariya Rabi'a ta ce to ke yanzu Anisa fasa kayan ɗaki shine iya abin da zaki iya yi ki burge kenan shine kaɗai abin da zaki iya haba wannan ai karama alaki ce Anisa ta wani dariya tana jinjina kai ta ce ku dakata da Allah kafa ku wuce iya iya iya iya ku jidda da tuni ta shiga ɗakin ta ta saka ki gaba ɗaya ta tsorata da su Chef Salma ta ce kin san Allah nisa. lamarin ki ya kunyata ni wallahi na zata zan zo in ga yar talatin da biyar ne waya a kan wannan da ba ta wuce sha takwas ba kika ɗaga hankalin ki haka Anisa ta yi kasa da murya ta ce ina tunanin na gaya muku yanda abubuwan suka dinga faruwa tun ma kafin ta tare da rashin mutuncin da na dinga yi yanzu abu kaɗan kaftin yake jira in shi ya E, shi yasa kuka gani a yanda kuka gani shi yasa kuka ga na yi shiru wallahi ba don mahaifiyarsa ba ranar nan da na yi ma da na yi makayanta aika-aikan nan saki na yi niyari don har ya ɗauko takardar tana shi banda haka ne dai kun san ba kan lasa ba ce kawai ku bar ni ci gaba da bin so da ido na wani lokaci ko kun taɓa ganin mutumin da bai kama dahir ba yana iskanci ai yanzu sai dai kawai bu komai a hankali domin kuwa a wuyan kaftin nake yanzu na san kuma babu wanda yake jin haushi sama da ni a duniyar nan sarai na sani rabia ta ce to Allah ya kyauta idan an kawo kayan mun gama gyare-gyaren da za yi sai mu tafi inda za mu je kawai tunda akwai lokaci ni fa shi yasa har yanzu kuka ga na ki amsa ma Alhaji Salisu so kawai nake sai na gama duk abin da ya kamata tun daga waje ta yanda ina shiga gidan komai ya da hannuna ba zan iya wahala ba gaskiya na haka sai na shirya tsab an yi duk abin da ya kamata sannan zan ba shi izini ya turo Fauziya ta ce kina da gaskiyarki wallahi wa zai zauna 'yan iskan uwayen gidan nan da jira kawai suke Allah ya kawo ka su nuna maka takama da isa to wallahi ba a yi matar nan ba shi yasa muke shiri sosai kafin mu shiga A nisa da ya sai wani murmushi take tana girgiza kafa jirgin ɗin wayarta ta miƙe ta isa gun wayar da ke can da sauri ta ɗauka ganin mai kiran ta daga ta kai kunna ɗan fusace ta ce ni ban ga wani alat bari yanzu haba abu tun jiya da yayi kamar za a turo min miliyan goma gashi saboda rashin cikon kuɗin ba a turo min kayan ba yanzu ta kwame baki ta ce to ina jira ni dai daga haka ta katse wayar fauziya ta ce yanzu da mun zo karfe takwas da rabi ya ka zami ta zama kaya ba su iso ba anisa ta ce to ba sai an samu cikon kuɗin ba sannan za su iso fauziya Kun san fa na canja furnitures ɗin daga wanda na tura muku a group wanda ya fi shi tsada daga daga baya kamfanin suka turo min wannan na ga ya fi kwanta min shine na zaɓe shi. Sai karfe sha biyu motar kayan Anisa suka iso gidan, kamar dai yadda aka yi na jidda ita ma haka dai da suka sauke sababbin kayan sannan suka dinga fitar da fasassun waje suna loda a babbar mota. Kafin karfe uku masu kawo kayan duk suka shirya mata panaches ɗin sannan suka wuce. Suna zazzaune da ƙawayenta a ɗaki bayan an gyara mata ɗakin ya dawo fes sai yaba furnitures ɗin suke ita kuwa sai murmushi take tana bin ɗakin da kallo dan ya fi nata na da kyau miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ta yi kayan ɗakin babu wacce yake da alamar tashi ta yi sallah a zahar cikinsu anisa ta fita ta dumama musu jalab ɗin da ke cikin firiza ta kawo musu ɗakin da drinks da ruwan gora Kowace ta sako ƙasa za a ci abinci sai wajen karfe biyar da rabi suka shirya ta raka su bakin motar Rabi'a da ke ƙofar gida. Shaf Salma ta yi wani dariyar 'yan daba ta ce, Shakwar minki aminiya, mota kamar Aliyu ya siya miki wanda ya take waccan ta garejin, ke da Allah ya bamu nasara kawai mu ne fa. Rabi'a ta ce, banda ma tana nuna mana zurfin ciki ai da ba a kai ga haka ba wallahi ni daga zato na dan ta ga ta yi aure ne ta wani fitarukan mu take shan kamshi shi yasa ni ma na saka ta kwandon shara kawai na sha kawai na sha iskancin ne tsabagensa take mana ashe tana nan tana kursan takaicin ɗa namiji ni da na mai da maza kamar rigar sawa ta in cire sanda na ga dama mayar ga dai su da yawa a gari kamar da fiyota wani lokacin sai in ji ba ma na son auren gwara kawai ta duniyan cina dariya su sama suka yi suna tafawa da ƙarfi sahila ta ce to kar da yake manta ƙarfe takwas za ki fito a nisa don wallahi wajen da nisa sosai Hannunsa ta ce insha Allah takwas ɗin kuwa da haka ta yi sallama da su ta dawo cikin gida cike da farin cikin zuwansu ƙawayen nata ne na kudda kuttare suka yi watsewar su a Abuja lokacin da aurenta da Abu Rabi'a ta shi, babu irin shawarar da Rabi'a bata bata ba kan ta ya aure yanzu tana ta da ita saboda za ta fuskanci matsalolin rayuwa amma a Anisa take ji wannan ne ma yasa Rabi'a ba ta sa bakinta ba sai su fauziya da Suhaila kawai Jidda na kwance a daki kana ganin ta kasan gaba ɗaya tana cikin bakin ciki tun indomin da ta ci shi ma ba sosai ba da safe ba ta sake cin komai ba har yanzu saboda tana tsoron fita falo. Yunwa take ji sosai amma ta rasa yadda za ta yi ta miƙe zaune a hankali tana share hawayen da ya ka idanta ta miƙe ta isa jikin windo ta tsaya tana hawayen na sauka sosai take jin kewar abu turaf ta yi fatan da yana nan ta san cewa ba za ta ci yunwa ba. Anisa na shiga ɗakinta ta shiga wanka da sauri bayan wasu mintuna ta fito cikin gaggawa ta mulke jikinta da tararruka iri-iri. Sannan ta fito da wani English West ta saka ta ɗau babban handbag ɗinta ta saka brush da makilin. ta wasu kaya guda biyu ta nemi turarruka kala uku ta zuba sa a jakar hijabinta ta ɗauko ƙasa ta saka sannan ta ɗau flash ɗinta shi ma ta ɗau ta ɗauka ta ɗau dubu huɗu ta zuba a jaka ta ɗau jakar ta nufi ƙofa ta fita kulle ƙofar ta yi da mukulli a hankali sannan ta fara sauka downstairs ba tare da ta yi wani motsi ba Jidda na tsaye jikin windo ɗin tare sannan ta ga nisa da ijabar kasa, da hanbab ta nufi gid da sauri. Jidda ta dinga kallon ta har ta fita a gidan. Da sauri Jidda ta nufi kofa ta buɗe ta sauka da nufin ta yi duk abin da za ta yi a kicin kafin dai da dawo. Tana ta tsaya a kicin tana tunanin me za ta dafa. Da ba zai ɗau lokaci ba kawai ta ce bari ta dafa jalof ɗin taliya. Ba kifi ba nama don a tunaninta zai ɓata mata lokaci. Cikin minti ashirin ta gama abin da za ta yi. Ta juye a woma da ruwan roba a firij ta ɗauka ta fita kicin ɗin ta koma sama da sauri tana sauki ajiyar zuciya. Har aka kira magariba ba ta gane sa ta dawo ba aka yi isha still tana zubi tana zuba kunne ta ji an bude gate an shigo amma shiru. Wanka da ta yi ta sauya kayan jikinta zuwa na bacci sannan ta kwanta gefe. ta yi mishin ɗin komai na abu sau da yawa sai ta ji kamar lips ɗinsa nata har sai ta kai hannunta ta limshe ido ta takure waje ɗaya tana kwance har ƙarfe goma dare ta miƙe zaune cike da mamaki don har yanzu bata ji a nisa ta shigo ba a haka har bacci ya ɗauke ta waje jan sha ɗaya Da asuba tana farkawa ta fito ta fito ta sauka downstairs don haka kawai ta ji hankalinta ya tashi ganin har bacci ya ɗauke ta jiya a nisa ba ta da ba. Ta kofar falon kawai za ta san ko ta dawo ko ba ta dawo ba don in har ta dawo to za ta kulle kofar falo. Ga mamakinta ta ga a buɗe kofar take ta murda alamar ba a shigo ba balle a kulle ta dinga kallon kofar tsokaci sai kuma ta juya hankali ta koma sama gari na wayewa karfe bakwai jidda ta sauko falo don ba ta bata ji daɗi da ta ga ba ta jin daɗi idan ta ga gidan yayi datti tunda ita ba mai kiwa ba ce gashi a nisa da bakinta na jiya da bakinta na jiya sun yi kace-kace da falon kamar yara duk keka a kan tayas da ƙurar drink da na ruwa tana cikin sharar falon aka buɗe kofa daga kai ta da sauri anisa na ganin ta ta haɗe rai ta yarda ta kalli inda take har ta haura sama Jidda ta bi ta da kallo tana ci gaba da shararta a hankali bayan ta gama ta yi mofin za ta kai botiki waje sai ga Anisa ta sako daga sama da sauri da saurinta a tamfani a jikinta da mayafi sai handbag ɗinta sai zuba kamshi take nan ma kallon jidda ba ta yi ba ta fice daga falon tana ɗaga kira rabi haka nan na fito yanzu wallahi na makara ne jidda da ta bi ta da ido don a buɗe ta bar ƙofar bayan lasar jidda ta fito kicin kenan bayan ta wanke filet ɗin da ta ci abinci har sannan Anisa ba ta dawo gidan ba, za ta tafi sama ta ji an buɗe ƙofa ta jiyo da sauri. Hajiya ce ta shigo falon ba ko sallama. Jidda ba ta ji daɗin ganin ta ta dawo. Jidda ta da ta ji daɗin ganin ta ta da falon da sauri tana murmushi ta ce sane da zuwa Hajiya. Hajiya ta ce bari Jidda ba wannan magana ne gabana ba ina mijin naki. Jidda ta girgiza kai ta ce ya tafi aiki ai. Hajiya ta rike baki ta ce kash wai nan na shirya ne ya kai ni gidan kyauta. an ce min shi kaɗai ya san gidan a birniwa tunda a lokacin da ya maida hafsau. hafsa uwarsa da uban shi kusan duk kwana biyu sai sun je gidan da shi da ita yanda yake zuwa gidan ma ko gidan ramla baya zuwa amma wallahi ban ji daɗin wannan shegen aikin da ya tafi ba Wai fa daga na ɗan gida muta yanzu kawai sai na mafarki an kwamama bakina ƙaton kwaɗo bana mm, bana mm, mm, kuma ni kadai ke ganin kwaɗon babu mai gani. Su Usman da Hauwa sun tsaya a kaina suna ta jalafiya har hajja lafiya amma ina bakin an garkame sai kallon su kawai nake kamar bibiya to shi yasa ban ga ta zama ba a zuwa kai ni gidan kyauta a yi min iyaka da hafsa wallahi da ƙyar idan ba zan kai wannan zancen kotu gobe ba dan ya gigita ni da da na shiga ban ɗaki na Na shiga ban na sau biyar kafin in zo gidan nan. Yanzu haka zancen da nake miki sai na ƙara zaga a gidan nan. Ai ko dabba ba a kulle ma baki balle mutum. Jidda da ke ta kallon Hajja ta ce, Hajja dama ta ce ja amma ana kulle na doki ko? je ta saki baki ta ce to ni doki ce ina na da doki zaki ce min ana kulle na doki. Ana maganar mutane me ya ka na dabba kuma jidda kawai wata matsiya ce kawai mata matsiyaciya ki nemi ki karkame mun baki ban miki komai ba wallahi baki gaba ko abincin kirki ban iya ci akan wannan zancen ba yau kwana hudu kenan Kwatsam sai ga mummunan mafarkin nan na ɗazu, kin ga kuwa ai ba lafiya. To tun ka a cuce ni a mayar da ni bebiya, gwara a a zo a biya min tikiti koma masar bakina alaikum. Jidda dai ta kawai take je ta ce shi kuma yaushe zai dawo daga garin samaniyar tashi. Jidda ta ce, Kila Juma'a ko Asabar ja ki zauna in ka miki ruwa, Hajiya ta ce, wani ruwa bayan abinci ma wannan na kasa ci, me kuma ruwa? Na ga alama kun ɗau wannan kes ɗin ƙaramin kes. Wallahi da a Masar ne sai an ba ta kwaɗan gaske a ce ta kulla bakin nawa a gani. Allah sai an mata zindir an zana shegiya. Sannan a miƙa ma yara su yi ta jifa. Me na mata za ta mun haka? tana kaiwa nan ta nemi waje ta zauna tana fifita zufar da ta yi da karfi ta zufa da mayafinta. Jidda ta nufi kicin ta ɗauko mata ruwa da lemo ta ajiye a gabanta ja ta ɗau ruwa ɗaya sai da ta kwankwaɗe shi tas sannan ta ajiye ta ce rabona da shan ruwa tun kan ji wannan mummunan batun. Bude kofar falon aka yi dai suka ɗaga kai sosai gaban jidda ya faɗi ganin Abu Turab ya shigo falon. Suna haɗa ido ya ɗauke idonsa fuskar nan tashi a ɗaure ta sunkuyar da kai. Haje ta kalli jidda ta ci. kika ce min ya tafi aiki kafin jida ta ce komai ya ce eh daga can nake haje ta mike ta ce abinda abinda Allah ya ga zuciyata ko daga sirrin samaniya ne har sai an kaɗo min sai an kaɗo min kai kawai wallahi na cikin garari Aliyu gidan kyauta yayar Hafsa za ka kai ni a Birniwa dan girman Allah Abu Turab ya ce daga Abuja fa nake yanzu ko huta ban yi ba ja Haje ta ce o'o Allah Ali mafarki ne an kulle min baki da kwado fa wa zai zauna da wannan mugun mafarkin idan ba ganta lalle ba yace to ki bari in huta na gaji bayan na yi aiki kuma na sake shiga mota na taho Kaduna Haje ta koma ta zauna ta ce to tafi ka huta ko na minti sha biyar ne ai ni ba bakuwar zafi ba ce banda Ramla ma bata san gidan ba ai da ita na niyyar ta raka ni dan na ga dan na ga ita ita daidai take da kowane ɗan banza a duniya. Abu bai ce mata komai ba ya nufi sama. Jidda ta bi shi da kalluwa je ta yi ƙasa da murya ta ce, Ina kan talalliya abokiyar zaman taki. Jidda ta ce kila tana ɗaki ban sani ba. Hajja ta ce ato ina ruwanki da ita da zaki sanya inda take. mike kewa Jidda ta ce ina zuwa a Hajja ta ce To ni dai kar a shanya ni ba ruwana da iskanci da rana tsaka. Stairs Jidda ta nufa tana aurawa sama ta tsaya a kurudu. tana tunanin ta je ko kar ta je set nashi. Haka kawai ta ji tana shakkarsa sosai. Bayan yin sakanni kawai ta nufa ɓangaren nasa tana tafiya a hankali. Bude kofar falon ta yi kamar munafuka ta shiga ciki ta ganshi zaune, ta ƙarasa ciki ta ɗan durƙusa ƙasa daga gefensa, ta da sa da ido ta ce sane da dawowa, ba tare da ya kalle ta ba ya ce thank you. Kallonsa ta yi hankali jin bai sake cewa komai ba, ta miƙe ta nufi kofa ta fita ta koma wajen Hajiya. ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisalam mu kwana lafiya